اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون waɗannan su ne waɗanda suka canza rayuwar lahira da ta duniya suka zaɓi mai ƙarewa a kan mai dawwama don haka ba za a sauƙaƙa musu azaba ba a lahira kuma ba su da wani mataimaki da zai taimake su a ranar.